mun ga sosai abba ya tashi da tausayin dan ganin shi karami ba uwa ba uba inda ya zame mai uwa da uba komai shi yake masa mu kuma muna girmama sa muna kiransa da yayanmu tunda ba mu da babban wada namiji ina shekara sha biyu aka yi bikin sa anti aisha rana ɗaya aka kai su ɗakin su kasancewar dama ko a shekaru ba su da tazara ni kuma bayan biki aka kai ni boarding school shi ma abba ya tura ya sadam karatu can ghana haka ya kammala karatunsa ya dawo gida cikin aminci duk bisa jagorancin abbana ni kuma a lokacin ina ss2 bayan ya huta abba ya sama mai aiki mai tsoka a wata ma'aikata amma ba a garinmu ba a nan cikin katsina take inda ya zama manaja a wani katafaren kamfani wanda har yanzu yake aiki yake a kai sun bashi gida sun bashi mota ganin sadam ya girma kuma akwai bukatar ya samu cikakkiyar nutsuwa don wanzar da aikin shi yasa abba ya yanke shawara aka daura mana aure ni ban ma san me ake ba don ina matakin karshe na kammala secondary school ɗina don na shiga SS3 ranar asabar aka ɗaura auren mu washe gari aka ɗauko ni kai tsaye daga makaranta aka kai ni gida wanka kawai na na ci abinci aka mun kitso da lalle abba ya min nasiha da faɗa min ya haɗa ni aure da ɗan uwana na sha kuka na gode wa Allah ina ji ina gani aka ɗauko hanya da ni har Katsina ranar farko da na fara samun matsala da shi dan 'yan gidanmu na ajiye ni suka juya bayan sun ajiye min ledar tarkacen magani tunda ba a samu mun gyara ba kuka na sha zan bi su suka ce ina umarnin abba ne tunda ba tare tunda ba bare aka bani ba bai dace kowa ya kwana ba suka tafi bayan tafiyar siyasa dam a fusace turo kofar ya shigo yana daka min tsawa akan in yayi la in yayi lullube na uban wa rufe ma fuska waye ba kona jikina na rawa na buɗe fuska na anan ya tsare ni da tambayar ni na sanya mahaifina ya aura min shi kana ya taɓa ce min yana so na kai na girgiza mai ina faɗan nima ban san me ya faru ba duk yanda na so fahimtar da shi kasawa yayi sai ma fita da yayi a fusace yana buga kofar wanda sai da ya kara tada min hankali kanin yayana mai wasa da dariya gare mu yau ya juya min baya sa'idin da kuma nake bukatar lallashinsa in ya je min visiting kaman kar mu rabu amma yau da ya koma min zaki haka dai muka yi ta zaman ba daɗi har na cika wata uku abubuwa suka kara damewa a kuma lokacin haccar da zo ganinmu ta shaida mai da kar in yi kuskuren zuwa gida sai da ciki shi yasa har yau ban taɓa zuwa gidanmu ba kuma a yanzu na ga ya haɗo da wata hanya wacce ba zan lamunta ba za ta iya sanadin zaman aurenmu ko da kuwa hakan zai iya zama ko da hakan zai iya zama abin da zan yi a ƙarshen numfashina in na ta tafa hannu ta ce kai amma wallahi akwai butulu wannan mutumin haba ina ma amfanin rashin halacci kai habibi ka ba ta shawara mana yanda za ta gyara aurenta fi wannan limshe ido da kake dan ni girki zan daura Kamar mu zauna da ita ta karasa tana miƙewa ta fita ta bar su su kadai kasa ya sake yi da kansa yana jin nauyin zaman su waje ɗaya. to shi menene zai ce ya shek ina ta ce kaman nasiha ka bani shawara dan Allah ka faɗa min mafita matsayinka na masani akan zamantakewar aure ina son in samu farin ciki kamar yadda na tashi Na ga mahaifiyata na samu daga abbana karaman sa ya tsuke kana ya dago kansa duk yanda suka so su kauce ma haduwar kwayar idanunsu kasawa suka yi dan dukkaninsu zaka iya karanta abin da ke tsatsafowa daga su ya shak zuciyar shi na cike da rauni game da bege da kuma son samun abin da yafi fi karfin shi wanda wannan alhakin zuciyar shi ne ta kai shi garin da ba za ya dawo ba tana neman kai kan tsaunin da ba zai iya sakowa ba tana neman sashi ya halaka tana neman tusa wajen da bai dace da shi ba tana neman sashi dajin da ke cike da kayoyi masu tsananin suka husna kam kyau da zatin da rabbi ya mai gami da kamala take gani ga tsantsar addini da nutsuwa ina ma a ce sadam nata ina ma a ce sadam na da nutsuwar malaminta ta wallahi za ta iya zama da shi ko da za ta mutu bai ce yana son ta ba husna ki gyara aurenki ki duk abin da zaki wajen jawo da hankalin mijinki akan ki zan iya cewa sakacinki ne ya jawo haka ta yaya kina gida kika ba shi dama da wata kofar kulle matan banza a waje akwai abin da kika rage shi da shi ne ina so ki je ki nazari tun daga tsaftar gidanki gyara mahallinki kuma da shi kanshi mijin naki dole ki bincika kuma ki gano gaskiya daga ina matsalar take ai ba kanku aka fara auren haɗi ba kuma ki ga an zauna lafiya an kuma samu albarka aure ya karasa cikin rawar murya yana jin zuciyar shi na mai nauyi da kalaman da yake furtawa ya shek wallahi ina gyara mahalli na abinci kan dama baya cin irin cimar da yake bani tunda nayi wata tunda nayi wata uku nashi daban nawa daban sannan dama baya cewa ma na je wajensa a fusace har yana mata tsawa yace to sai ya ce ne ke ba mace bane dan haushi ya ji tana so ta nuna mai baya neman ta sai in shi ya zo kenan kanta ta langwabar tana yin raurau da ido kamar za ta yi kuka ta kalle shi tana turo dan karamin bakinta tare da shagube fuska wance ta kasa sanin ya ma akai ta iya hakan a gaban shi sosai kan yanda ta yi ya dake zuciyarsa da sauri ya haɗe fararen hannayensa yana mai ya kai ya ce afwan afwan mamana ba zan sake bakin ji ya karasa cikin wata murya mai sanyi da tsayawa a rai kai ta ɗaga mai tare da faɗin na gode ya shek kai kawai ya jinjina mata ya fara kokarin miƙewa don ya fita dan ya fita shagonsa ya shek bani book ɗin kaga lokaci ya kusa cewar husna dawa yayi bayan bayanta ya ɗauki jakar da yake ajiye littattafansa ya zaro su duka ya bata nawa ne kallon kanwa yake mata a wani gefen kuma kallon uwa saboda sunanta a wani gefen kuma yana tsananin tausayinta dan yarinya ce mai kananan shekaru amma bata yi sa'ar miji da zai lallashe ta ya tarairaye ta ba ki bar shi ki adana kuɗin kya sayi wani abu da shi ya faɗa yana mai kokarin fita da sauri ta sha gabansa kamar za ta yi kuka ta miƙa mai dubu biyar ɗin ta ce dan Allah da manzansa ka karɓa kaga sai ka sake siyo wasu ni ina da kuɗi babu abin da zan yi da su jin yadda ta gama shi da Allah ya sa ya karɓa yana mai zarar tuke ya bata sauran kai ta jinjina mai tana sakin wani murmushi da ya sanya duka dimple ɗinta guda biyu lobawa wani masifar birge shi ta yi kuma hakan ya ƙara mata kyau sosai bai san sadda ya karba yana faɗin jazakallahu hubbul janna amin ya hayo ya kayunta ce tana fita da sauri ta yi wajen inna da ke girkin taliya yar hausa kayan inna ta shiga shanyawa bayan ta ajiye littafin a bakin kofar inna duk inda inna ta so ta ajiye kiyawa ta yi sai ma kuka da ta sa da ta so masa mata dole ta kyale ta ta ci gaba da tsinci wakenta lafiyayyar taliya da wake da manja suka ci husna sai zuba santi take dan dan waken kamar hanta hmm Husna ta ji kira daga waje wanda kuma muryar shek ne ya ratsa dodon kunnanta tunda Allah ya sa ta yi wayo bata taba bata jin mutumin da ya iya kiran sunanta ba cikin sanyin lafazi kamar Sheikh Habibullah bi Adam ba inna ta ce yana magana Allah ya sa wata fatawar aka sake samu kamun in baki nawa ma. hijab ɗinta ta zira ta fita bakin kofar shi ta shiga shi ganshi tsaye ba tare da ya kalli ta ba ce. ki kula da kanki da lafiyar ki ki kula ki sanya ido da waɗanda yake kawo muku idan san samu ne ki yake da shi ya yana kawowa baki ɗaya duk da abu ne mai wahala amma in an jure za a cin masa'a idan ko an kiji ba za a ki gani ba dan kwaya ɗaya za ta iya zama uku yana faɗin haka ya fita cikin kamala ta bi shi da kallo me kwaya ɗaya za ta iya zama uku oh bata sani ba dole ta koma ta yi alwala kana ta yi sallah kana ta yi sallama da inna ta shiga islamiyya da niyyar in ta dawo za ta biyo ko da ta shiga ajin hafsat kawai ta iske cikin wayewa suka gaisa tana janta da fira kamin ta kalle ta da kyau ta ce me yasa miki kawata a fuska dariya ta yi ta ce bikewa ne fa dan murmushi ta yi dan san ba ta yarda ba ko mahaukaci ya ga fuskar husna ya san mahangur ba ta sha amma ba za ta ba za ta takura ta ba tunda sirrinta ne hafsat ta ce wai ni kam ina wayarki baki bani numbanki ba ko chatin mu in ba islamiyya tunda ba zuwa gidanki za a yi ba dan ina so mai zumunci sosai wallahi ido ta dan waro ta ce ki hakuri wallahi bana chat sai dai ki samu nan ki kawai ban ma iya bude shi ba da na fara ni fa duk ban ma san karo ba ma san kan wayar ba kawai dai ga ta nan shekaran jiya aka kawo min ita mamaki sosai kama Hafsat nan ta karba ta shiga bude mata WhatsApp ta sa mata WPS office tana ta sa mata Hausa novel masu daɗi dan ɗebe mata kewa daga nan ta sa mata numbanta da ta wasu 'yan ajin kana ta tura mata apps na karatuttuka sosai don duk ta karu wani irin runguma ta yi ma Hafsat lokacin da take gwada mata abin da ta sa mata marmashi ta yi ta ce yiwa kai ne yar uwa zan ma sa a saka ki a group zaki karu to ta ce daga nan malam Abdullahi ya shigo don gaba ɗaya sai rasa gane kan ya shek don ko kaɗan bashi da nutsuwa in dai zai ganshi in dai zai ganshi ga shiga ta a kwana ɗaya ta hargitsa tunanin shi wanda har tsawon tabbatar da abin da ke shirin faruwa da shi yake shi yasa ya ma kan shi fada akan sa rage samun kusanci da ita bayan ya gama ya fita suka zauna shiru bai zo ba suka yo muraja'a suka tashi Husna a tsaye ta shiga gidan Inna tana sauri ta ce Inna zan koma kamun ya dawo Ta tace kenan Husna ki kara hakuri amma wallahi sai kin kiyaye dan cututtuka sun yi yawa ki bashi lokaci Allah ma ya ga zuciyarki akan kaurace masa zaki ne don kare kanki da lafiyarki daga cututtukan zamani kar ki yadda ya rinka kusantar ki wallahi ina miki dalla dalla har sai an tabbatar da lafiyarsa kin ji ko kuma wallahi billahi lazi duk sadda ya sake ki, sai kin bar masa gidansa barazanarsa ta banza ki dawo gaba na ki zauna sai in sai in ma iyayenki waya su zo su zo su gane ma idanunsu kin ji ko kai ta jinjina tana faɗin nagode inna Allah ya kare girma kana ta mata sallama ta fita a tsoraci ta shiga gidan inda ta samu tabbacin daga mai gadin gidan cewa sadan bai dawo ba kana ta shiga a gulguje ta hada duk abin da za ta hada za ta bukata dan ba ma yunwa dan da ma yunwa take dan ba ma wani yunwa take ji ba kana ta sa ma ɗakin ta ki ta bashi a jiki ta hau sallah ta yi askar tana zaune har aka yi isha'i amma sadan bai dawo ba sadan ko tun da ya bar gidan ya ji ran shi ɓace me yasa ma tuni bai haƙi ma yarinyar nan ba me yasa ya tausaya mata in dai har zai yi mu'amala da wasu ai ya kamata ya hada da ita amma wani tunanin sa na banza ya sa shi kasa cimma burinsa a haka ya isa ofis ɗinsa sai da zaman ya ishe shi duk da ya so ya daure kasawa ya yi don yana da fitinanniyar sha'awa bai da jimirin zama ba mace kusa da shi ko kaɗan tun a gana ya riga ya saba mu'amala da mata gashi yana jin zafin zafi akan hajiyarsa dole ya samu yayi abin da zai maido mai da kuzarinsa ga baki daya ganin bashi da mafita ya sa shi kiran Amira amma wayar a kashe dole ya kura. amma zuwa azahar marar shi ta cika ta kulle dole ya sa shi tashi ya fara zaga gari amma bai ga wanda ta yi kama da karuwa ba duk mutanen kirki ne masu dogon hijab mai gidan shi ya kira shi akan yana son ganin sa a nan gidansa da ke cikin goruba dole ya katse komai ya fita bai samu fitowa ba sai yamma anan ma ya nema shiru da kyar ya iya jan motarsa ya je bakin katsina hotel inda ya taba ganin zuma ya dade a wajen kanawar ta yo wajensa tana kwarkwasa da hura hanci da kyar ya tsaida ta ya ce kin san wata mai suna zuma a nan kuwa eh ba ta jin daɗi tana ɗakinta sabon layi a kwance ba ta samu fitowa ba ok dan ba ni adres nata zan je in duba ta ya faɗa barmishi ta sake kana ta bashi ta wuce tana matsawa ta kwashe da wata kafirar dariya tana faɗin komai zai tafi daidai zuma tunda ta bar gidan cikin bacin rai ta je ta samu aka dan wawwanke mata raunin da ya mata tare da bata magani kana ta wuce sabon layi anan ta ba ma magajiya labarin abin da ya faru tare da rantsuwar ba za a kwana ba sai ta rama saboda ta san ta lasa mai zumar da sai ya neme ta da kansa har kuɗi ta ɗora ma magajiya akan in bai zo neman ta ba za ta bata hakan yasa suka tsara yadda abin zai kasance yini guda magajiya ta yi shi a waje a wajen har da Sadam ya zo kana ta ji daɗi ta tura ma Zuma text message Hakan yana hanya duk address din da aka bashi ya bi shi har kofar gidansu sanin ko ina ne ya zo ya sa shi shiga kai tsaye ba tare da neman izini ba a tsakar gidan yayi tsaye yana kare mai kallo madaidaici ne mai ɗauke da ɗakuna shida sai bayi guda biyu ashe ma matsiyaciyar anan take amma take nuna ita mai da tsada ce yau zan miki kaca-kaca in tsallake ki shege ya faɗa yana lalle ka ɗakuna har ya zo ɗaki na hudu ganin manyan fotuna ya tabbatar mai da nata ne hakan ya sa shi shiga yana kare ma ɗakin kallo katuwar katifa ce a ciki mai tudu sai ko kayan kallo da sauran kayan bukata bakin shi ya taɓe kana ya ce karamar yar iska jibi ɗakin kamar na agwagi ya aka yi na uwarka ne dan samari ya ji wata basamudiyar murya ta dan daba ta faɗa da sauri ya juyo a nan ya ga katti sun kai su goma sai zuma a su tana sakin marmashi cikin mamaki da jarumta yace ce me kike nufi kamar ya sai abin da ya kawo su kar dai a ce waɗannan 'yan kwarin ni kika kawo wasu amin zuma tana sakin murmushi tare da faɗan ku yi abin da ya kawo ku makashi cikin mamaki da jarumta yace me kike nufi kamar ya sai abin da ya kawo su kar dai a ce wa'annan yan kwaranni kika kawo wasu wai kina nufin duka na za su yi shi yasa kowa da makami a hannunsa ha ha ha ya kwashe da dariya tare da faɗin yaro bai san wuta ba sai ya taka to mazaje bismillah ku da kisa dan yau iyayenku da sai dai su haifi wasu wallahi banzaye kazamai yayi tsaki zai fita cikin isa yake tafiya tas tas ya ji wani bahagon mari hagu da dama cikin tashin hankali ya dago fuskarsa sa suka yi ido hudu da zuma da ke huci ta ce kai har ka isa ka ci banza kana nufin duk dukan da kamun ya tashi a banza ba dai ta kamar ka duka ba kai babban kwaro mazaje ku da shege ko ta ina ta faɗa tana nuna musu rafar kuɗi 'yan ɗari biyu ca suka yi a kansa suka fara duka kamar za su kashe shi tun yana kokarin kare kansa har ya gaza dole ya durƙushe yana kuka sai da suka yi mai jina-jina kana suka fita da shi suka sanya a mota zuma ta ja motar har kofar gidan shi kana ta fita suka hau nafif da samarin nan ta koma gidansu zuma suka shiga ɗakin da ta kama musu na tsawon wata biyar saboda tsaro mai gadin sadam ne ya ga message ya shigo wayarsa hakan ya sa shi buɗe gida ya fito da sauri jikinsa har rawa yake ya wanga gate amma shiru sadam bai shigo ba hakan ya sa shi matsawa jikin motar ya ce kai hakuri yalla bai ban ji ɗinka ba jin shiru kimanin mintuna ya sa shi buɗe motar a can baya ya ga Saddam kwance jikinsa duk ya ɓaci da jini sai nishi yake sama sama ido ya zaro kamun ya bude ya ma sauran security magana suka fiddo shi yana ta nishin wahala na yan unguwa suka yi da fifi wajen amma dukkan wanda zai bude baki baya cewa Allah ya sauwaka sai dai Allah ya kara cikin galabaita ya ce ku ajiye ni a falo a falon suka ajiye shi mai gadin ya ce yallabai, a kai ka asibiti mana jibi jikinka duk yana zubar da jini a'a ba shi ya faɗa yana sakin nishin wahala tan baya so kowa ya san abin da ya sa fita suka yi suka kyale shi shi kuma ya kwanta yana kiran Husna ciki ciki Husna kam da ta gama komai ta haye gado ta fara chat da su Hafsat bata sake motsi ba har sai karfe goma kana bacci ya kwashe ta mai daɗi ya shek rayuwa ta mai zafi kunci ya kai mai ziyara yana cikin wani mawuyacin yanayi wanda ke bukatar ɗauki sai dai ko mahaukaci ne shi bai dace ya tsinkari kowa da wannan magana ba balle a bashi shawara a kullum zuciyar shi kara a zalzalarsa take ga kusanta kansa ga rayuwar Husna to amma taya bayan ita din matar aure ce karfe biyu na dare yana juyi ga baki ɗaya bacci ya ƙaurace ma idansa duk yanin ranar kokon safe ne kokon safe ne kawai a cikinsa ga baki ɗaya baya jin daɗi daga lokacin da ya ji yadda take zama a gidan mijinta ya fara jin yana jin wani masifaffen nauyi a zuciyar shi dan Allah kar ka cutar min da uwa ya faɗa a bayyane cikin rawar murya shi ba yaro bane kana ya karanta ya sani duk wani nau'in so ya san shi dab ana masa shi dai kawai bai taba ce yana son wani ba bai taba furta yana son wani ba amma ko a cikin ɗaliban shi sun sa kawo mai hari sai dai ya kori yarinya amma yanzu shine yake jin so da ƙaunar matar aure mai tsanani na ratsa lungu da soko na zuciyarsa ya dade yana saka da warwara kamun a hankali bacci mai daɗi yayi nasarar cifke shi sadan ko ganin Husna ba sakowa za ta yi ba ya sa shi lallabawa da kyar ya shiga ɗakin da ke kasa ya kwanta yana nishi sama-sama idan shi na tsayar da hawaye tunda suka daka sosai babban tashin hankalin shi ko gani da shi baya yi sosai wallahi sai na kulle ki ya faɗa da kyar bacci na kwashe shi washe gari ta kama asabar husna makaranta makarantar safe take yi ba ta yamma ba karfe takwas ta kammala shirin ta ta buɗe jakar kuɗinta ta kwashi tanke da wayarta ta sako cikin sanda a guje ta bar gidan sadam ko da ya tashi da kyar ya iya bude ido duk yayi ruwa ya kwanta yayi ruwa yayi kwantsa saboda ciwon da suka ji mai da kyar ya lallaba ya shiga toilet yayi fitsarinsa daga tsaye bai tsaya ko yin tsarki ba balle alwala ba ya fito ya fada kan gado yana tsine ma tare da tunanin irin dukan da zai mata a ce suna gida daya amma ta kasa zuwa duba lafiyarsa bayan tun jiya bata sako ba ga jikin shi wani irin tsami yake mai ko ta ina ciwo yake mai ya san in ya ce ya sanya ruwa sai ya kusa mutuwa shi yasa ko alwala ya kasa yi dama bata sha ma kai ba dan heliya wayar sai zaro ya kira mai gadin sa akan ya sa dumba ya siyo mai abinci to ya ce kana ya faɗa ma dumba zuwa yayi ya siyo ya dawo ya ce su kawo mai ɗaki da sallama dumba ya shigo ɗakin yana neman inda yake dumba gani nan ya faɗa dan ya ji lokacin da aka turo kofa bin ɗakin da ya ji muryar shi da ido kamun ya kutsa kai yana mai bubbudewa ya ja yi tsaye ba sannu ba komai sai hura hanci yake a fusace sadam ya ce taimake ni in tashi ka ji katon banza haba sai cika kake kana wani batsewa sai ka ce ba ni na aji ka ba wallahi oga wani dan yarinya ne wai oga wani dan yarinya ne ta boka haka wannan da gani majaujawa aka yi tai aka yi tayi da kai ciwar dumba yana murmushi tsaki yayi ce ni har akwai wani shegen da ya isa ya dake ni a garin nan babu shi wallahi kai dai ko kai da kake ganin ka ko kai da kake ganin ka kato wallahi baka isa ka dake ni ba tashi ka bani wuri sai wani tsami kake kamar arne murmushi yana hada hannayen shi yace sai oga kai dai kawai arzikin ka daya da kake bamu na abinci amma wallahi ni har wanda ya fika ina iya karawa da shi kuma wallahi sai dai a kwashi mutum tas sadam ya dauke katuwar fuskar dumba da maye mai shegen zafi kutumar jarbora uba ni kamara aiko zaka gane ban yi lalacewar da zaka iya duka na ba wallahi in kyale ka nan ya nannade sadan waje daya kamar kayan wanki ya haye mai ruwan ciki tare da tura mai wani karamin tawul a bakinsa ya shiga duka kamar an aiko shi sai da ya mai likif baya ko motsi kane watsar da shi tare da tashi cikin bacin rai ya haye sama inda ɗakin sadam din yake sai da ya bincika komai ya watso komai ya kwashe tas kudaden da ke cikin wardrobe ya sa a jaka tare da saukowa yana muzurai ya dauki kedin motarsa da ke kasa ya ce gida da mota sai na kwashe ka tas gobe ma in halinka ne ka sake dukan wanda baka san ko waye ba matsiyaci Motarsa Sadam ya bude ya shiga ya shiga ne mai neme amma bai samu kuɗi ba sai wani akwati babba wanda yake da tabbacin kaya ne har yayi tsaki zai juya ya ce ai gwara ko kayan ne in dauka in siyar raba mugu da makami ibada ne ya sunkuci akwatin yayi waje yana yana cillama mai gadi kidin motar akan ya aje masa dam mai gadi na faɗin ina za ya je yace aikin shi yayi zai je ya dawo Husna ko tana fita daga gidan kai tsaye gidan Inna ta yi da sallama Inna ta fito tana amsawa cikin fara'a tare da mata sanne da zuwa har kasa ta durƙusa ta gaida Inna kamun ta tashi ta fara share mata gidan Inna sai cewa take ta bari cikin sanyin jiki ta ajiye tsintsiya tace Inna in kina min haka sai in ga kamar baki dauke ni jikar da kika ce ba kamar baki hada matsayi matsayina da na malami da kamar baki hada na da na malami na ba menene dan na miki shara ina ci a gidanki ina sha ina samun nutsuwa amma a ce dan zan miki shara sai kin dakatar da ni shikenan inna nagode ta faɗa tana kwasar jakarta da littafin ta za ta fita ya shiga da duk abin da ke faruwa yana kallo tun shigowarta ya zabura ya miƙe daga zaune da yake ya zuba mata ido ta windo ganin za ta fita ya sa shi fitowa da sauri tare da tareta ya fara jujjuya mata kansa wanda shi kanshi bai san me yasa ya kasa hana zuciyarsa tunkarar ta ba kai tsaye da san dakatar da ita cikin sanyi da ko inna ba ta jin shi dan tunda ta ga wasu na kokarin fita ta kira ta amma bata juyo ba ta ga Habib ya tsayar da ita ta shiga ɗaki tana hawaye ta san zai lallaso mata ita insha Allah dan Allah ki ya kar ki tafi dan Allah ki tausaya min kar ki min haka kin kasance mai ɗebe makakata kewa dan Allah karki barta kuskure ne ta yi ba za ta sake ba kana inna wallahi ba ta san ana mata abu shi yasa kika ga duk aikin da za ta yi ni ke komawa gefe in zauna dan Allah mama na karki fishi ki guji zukatan da suka aminta da ke tare da baki amanar kansu kin ji wani kuka ya kubce ma Husna cikin wani irin sassarfa ta yi kansa bata tsaya komai ba bata fada jikinsa ta kankame shi kana ta saki kuka ta ce malam ni inna Uwa ta ce yayin da kai nake ɗaukar babban ubana dan me duk abin da zan mai inna za ta hana ni a tunani na, mun yi shakuwar da ya kamata a ce inna za ta ma jira ni in zo in mata aikin komai ko da ko zan kwashi awanni ban zo ba yarda da ku yasa na faɗa muku sirrin da waɗanda suka kawo ni duniya ba su sani ba ina barin komai in yi wajen ku don kun zame mun katanga a bancin gina ya zan rinka tusa kaina inda aka kasa aminta da ni wallahi kwana nake ina tunanin ku na aminta da ku ta yadda baki ba zai iya furtawa ba ya shek wani irin kuna da zafi yake ji a cikin zuciyarsa ina ma yana da damar da zai yi kuka ko ya samu saukin da zai rage mai azabar da ke cinsa zuciyarsa ba ta yi wani zuciyarsa ba ta mai halacci ba da ta dasa mai abin da ya nisa a gare shi so da kaunar da ke fusgarsa ya ma rasa da menene zai misalta yadda yake jin husna a cikin zuciyar shi matar aure ce fa wata zuciyar ta tunatar da shi da sauri har yana neman faduwa ya zame ta daga jikinsa kamin yayi baya ya jingina da bango kamin a hankali ya fara zamewa yayi kasa yana jin kamar ya fasa katon kuka ko ya samu sukunin zuciya rawa sosai jikinsa ke yi idanunsa yayi jawur kamar zai yi aman wuta I'm sorry ya shek ban faɗa ba dan ɓata ranka amma kaman afuwa kaji Husna ta faɗa tana zamewa ta zauna a gefen shi ta fara rera sabon kuka jin shiru ya sa inna da ke ya fitowa ta ce husna dan allah ki hakuri kana ki min kyakkyawan fahimta wallahi ba nufi na bane in katse miki farin ciki a'a kawai gani nake bai dace da kin zo ki hawa aiki ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai a littafin matar aure kashi na biyar mun ga sosai abba ya tashi da tausayin dan. ganin shi karami ba uwa ba uba inda ya zame mai uwa da uba komai shi yake masa mu kuma muna girmama sa muna kiransa da yayanmu tunda ba mu da babban wada namiji ina shekara sha biyu aka yi bikin sa anti aisha rana ɗaya aka kai su ɗakin su kasancewar dama ko a shekaru ba su da tazara ni kuma bayan biki aka kai ni boarding school shi ma